بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة أربعة مجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد Asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ya jama'atul muslimin shi gaba da karatun tafsirin alqurani mai girma tafsirin da ya atawili fi ma'ani tanzil tafsirin shaykhana abdullahi ibn fulu wa tagamadahu allah bi rahmatih mun kwana a cikin suratul baqara aya ta na 22 a wannan juz'i na farko mujallada juz'i na farko kuma mujalladi na farko inda Allah madawacin sarki ke cewa Allah zai na yankudu na ahadan lahi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون آه، بياني يا ya gabata ta'arifi wanda an kai na wa ma yadullu bihi illa al-fasiqina to kuma Allah madaukakin sarki sai magana akan cewa Allah na yabon allazina wato Allah na zargin waɗanda allazina yankubuna waɗannan da ke kwanta ahadallahi alƙawalin Allah ma ahadahu ilaihim fil kutubi abin da Allah ya alkawali da shi gare su a cikin littattafai minar imani bi muhammadin na daga imani da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama aw ahadahu yawmal misaki ko kuma abin da ya alkawali da shi abin da za a haduwa da shi ranar abinda an kaɗo shi ranar da aka kulla alƙawla ɗin fi alastu bi rabbikum wal jumlatu sifatul fasiqin lil zammi allazina yanquluna ahda allahi wa taqrilil fiski da tabbatar da fasikci wan naqabu abinda ake ce ma naqabu fasfo tarkibin abinda an kaɗa gwara mutum shi wace shi wa asluhu asalin kwanta ta habli a cikin wato kullin ɗaurin igiya yake bayan an tumka igiya mutum yazo yana binta yana yana yana zarata guda guda wasu imaluhu fi ibdalil ahadi aiwatar da wannan a cikin bata alkawali min haisu an al'ahada yusta'aru lahu al-hablu domin alƙawali ana aro igiya zuwa gare lima fihi min rabbi ahadin muta'ahadain bil akhir domin an anka ce ayi alƙawali to da wanda ya alƙawali da wanda an kai alƙawali da shi ya wato duk an sawa cikin igiya an kulle saboda haka in mutum ya saba sai a ce waɗanda sun ka kwanci alƙawali min ba da misaki bayan an tsanantar da ɗaure shi taukiduhu ƙarwa shi alayhim gare su wal misaku ismul lima ya kawo bil wasaq abin da ake ce suna na ga abin da kulli ke afkuwa gare wa hiya al ihkam shine kyawun tunka wal murad ma wasaqallahu bihi adahu min al ayati wal kutubi abinda Allah ya daura alƙawallansa da shi ya na ayoyi da kuma littattafai wa ya tamilu an ya kuna bi ma'anan mazdar yana ɗaukuwa ya zanda ma'anan mazdari kenan wa min lil'ibtida'i min ba da misaki wa min ɗinnan lil'ibtida'i wa innal ibtida an naqali ba'd al misaq domin fara kwancewa bayan an yi shina bayan an tumka alƙawalina qala abdurrahman as-sa'alibi abdurrahman as-sa'alibi ya ce wa kullu adun ja'izin bainal muslimina duk alƙawali wanda an halatta tsakanin musulmi in musulmi sun kaɗu sun kai alƙawali to kan zaka buhu la yahillu bi hadhihi al-aya kwanta alƙawalin nan bai halatta dalilin waga aya in dai musulmi da sun ka a tsakanin sun kai alƙawali to duk wanda ya kwanta alƙawalin nan kowanne na shi fasiki na ko mina na in dai musulmi na wannan shine tafsirin malam abdurrahman sa'ali wa yaqda'una ma amara Allah bi an yusala bayan sun kwanta alkawali kuma suna wato kati suna yanki ma amara Allah bi abinda Allah ya umarni da shi an yi sala a sadar min al-imani bin nabi sallallahu alaihi wasallama na imani da manzon Allah warahim kuma suna kace zumunta wa gairi zalika da wani wanga wa anna badalun min damirin bihi fi mahallil jarbi badalun nakirati min ma'rifatin aw nasbin badalu shimali mimma aw rufi abi takadiri wato kenan ayi takadirin huwa an yusala wal amru abinda ake ce ma amru wa ya kada'una ma amara Allah amru din nan wato wal amru huwa al qawlu dalibul fi'li abinda ake ce ma umurni shi ne zancen wanda ke neman ka da ka aikata wani aiki ƙila ma'al'uluwi an ce tare da zama ne maɗaukaki gare ka wakila ma'asu ila'i an ce a ko da so yake ya ɗauka gare ka bai ɗauka kan ba wa su nuna fil'adu kuma suna ɓanna cikin ƙasa bil ma'asi da swaɗe-swaɗe wa ta'wiki anil iman da kange mutane ga barin imani ulaikal mawsufuna waɗanga abin sifantawa bi ma zukira da abin da anka ambato humul khasiruna su ne waɗanda zakan suna hasara ya cika alma gabunu na waɗanda anka daku lima sirin da mako masu ilan nari zuwa ga wuta almu abadata alaihim wanda za a sa su har abada bi sabab ibtidalihim annaqaba don dalilin canzawa su kwancewa bil wafa'i da alƙawali wal qad'i bil wasl da kuma yankewa saduwa wal fasad bis salahi da kuma banna da gyara wa iqabaha bi sawabiha da horonta da sakamakonta walamma wasafahum bil kubri lokacin da Allah ya sifanta su da kahirci wasu wal maqal wal fi'l wal fi'al da mummunan magana da mummunan aiki khadabahum ala dariqil iltifati sai Allah ya magana da su akan hanyar waiwayawa bi tawbihi da zargi alal kubri akan kahirci ma ilmihim bi halihim al muqtiyati Ta da sanin su da halin su wanda ya hukumta khilafu zalika sabanin wannan faqala kaifa kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون kai ba ta kuruna wai yaya kuke ta kahirta billahi da Allah wa kuntum alhali kun zamo amwatan matattu nudufan mani fi asalabi a cikin tsatso aw ajsamun koko cikin gangar jiki la hayata laha wadda babu rayuwa kila harami cikin mahaifa ai kun zamo kuna mani cikin mahaifa ko kun zamo kuna mutane a cikin mahaifa ba busa samu rai ba fa ahyaakum kuma Allah ya rayar da kuwa bil arhami cikin mahaifa bi nafhi ruhi da Musa rai fikum cikin ku wal istihwa bil ta'ajjubi wai ta kaga aka samun kayar ya sadaro daga gare ku min kufrin na kafircin su ma qiyamil burhani ta da dalili wannan kenan ana mamakin yadda ɗan adam ya kahirta tare da wanga hali aure tobi ko ko don zargi wal ma'ana akhbiruni ku bani labari shin ala ayi halin takfuruna bisa ga wani hali kuke ta kahirta wa udifa fa ahyakum bil fa'i fa ahyakum litasalihi bima udifa alaihi min gairi tarakin saboda an wato sadar da shi da abinda an kai adahi gare shi babu wani jinkiri amma bi khilahil bawaqi sawarin saura duk saura akwai taraki sun bai mitukum sannan Allah ya matar da kuwa indan kila ya ajali kungun karewa ajullanku sun mai huyikun sannan Allah ya rayar da kuwa bilba'asif tashin alkiyama milal kubu da kabruka sun mai ilaihi ula, sannan zuwa ga Allah za a mai da kuwa turadduna aka mai da ku da hashiri bayan tashin alkiyama wai jazikum Allah zai sakan ka muku bi a amalikun da ayyukanku wa kaifa mahalluhu nasbu had nasbu hadu min nabirin fi takfuruna ay mu'anidina kuna ma taurin kai ay takfuruna inkaran lil halati allati yaqau alaiha al kufru wato takfuruna innan musuna ga hali wanda kahirci yake aukuwa akanta huwa ablagu min atakfuruna ya yi mubalaga daga cewa a takfuruna fa in ƙila in alimu annahum kanu amwatan in mutane sun san su matattuna wa ahyahum Allah ya raya su sun mai mito sannan Allah ya matar da suwa to lam ya'lamu alamu annahum yuhyihum summa ilayhi yarji'un to bo san su masu abin nan na ba Allah mai raya suna sannan kuma zuwa gare zai mai da su in har sun san wancan tubo san wanga ba kultu shekana abdullahi ce ni ce tamakkunuhum min al-ilmi yuyuwa su na sani bihi ma da suwa biddala'il al-munazzalu al-munazzalu manzilatu ilmihin da dalilai waɗanda an ka jissuwa masaukin ilmin su to ya tabbata gare su fi izalatul uzur a cikin gudda uzuri kenan sanin su da dalili Allah shi ya yi su babu su Allah shi ya rayar da su ba su da rayuwa sannan wannan shi ya gwada sun samu dalili na hujja mai ƙarfi Allah zai rayar da su ya maishe su bayan sun mutu waƙara Tarji tarji'una bi fata hita fi jami'ul qur'ani wa ma'anar ruju'u huna as-sayrura ka kaulin kamar yadda suke cewa lil mayyit ga matacce raja'a ila rabbih ai wani ya koma zuwa ga ubangiji ne wa qawluhum raja'a fulanu raja'a amruna ila fulani mu kan yau inda ake al'amarin mu ya koma inda wani to kamar haka na kenan zuwa ga Allah za a mai da kowa wala ma bayyana Allah dala'ila tauhidi wan nubuwa lokacin da Allah ya bayyana da dalilan tauhid da kuma annabta wal wa'd ala al iman wal wa'id ala al kufri kuma da alƙawali akan imani da kuma kyaci akan kafirci kazalika wa akada zalika bi addin na'am alaihim al'ama Allah ya karhar da wannan da kididdiga ni'ima gare su wanda a hadada kuma wal da wadda ake babba hmm. wasu kibahin sudurul kufur minhuma maha da kuma muna nawa kasancewa kayarci gare su tare izon uzumin na'ami girman ni'ima yujibu ya wajabtar da uzuma girman ma'asiyatin mun'imi inda Allah duk wanda ya ma ni'ima ni'ima ta zan babba to swaba mai yana da matsanin yana da matsanancin girma saboda ha girman ni'ima ya gwada girman swaba mai wanda ya ma ni'iman nan ashara ila ni'imatin ukhra sai Allah ya nuni zuwa ga ta ni'ima ta daban izni amuhu don ni'imomin ubangiji la ta saba take da duguwa faqala هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق لكم Allah shi ne wannan wanda ya halitta don Allah ya halitta don ku ma abinda a cikin ƙasa ai al'ar da ƙasa wa ma fiha da abin da a cikinta jami'an gaba ɗai halun mimma litan tafi ubihi Allah ya halitta abin da a cikin ƙasa don ku yi amfani da shi fi ku a cikin ku. wa dinakum da addininku bin nazari ila ma fihi da dubi zuwa ga abin da a ciki ne min na ba ma kai masu gwadi ala sani'in bisa ga wanda an mai aiki ƙadirin mai iko hakimin alimin wanda shi na mai hikima shi ne masani to wata zakuri bi malaziha wato wata na imal akirati bi malaziha Allah ya halitta muku abin da a cikin duniya na ni'ima don duk lokacin da ka ci abin da a cikin duniya na wannan ni'ima ka tuna ni'imar lahira don haka Allah ya su gare ku don ibra wa bi makariha azabul akhirah Allah ya halitta muku abinda a cikin duniya na makari ababan kyama don idan mutum ya gane ta ya tuna da azabar lahira duk abin da adda kayatarwa in ka gane cikin duniya an yi haka na gare ka kai musulmi don ka tuna da ni'ima aljanna in wata ni'ima Allah ya ba kana cikin ta kana birkida to ana son don ka tuna da ni'ima aljanna in Allah ya baka idan ka ga wani abu mai muni don ka tuna da munkara da wani kiri idan ka ga wata azaba mai tsarin don ka suna da wuta wa hazil aya bayanu wannan aya bayani ta li ni'matin ukhra ga ni'ma ta daban wa hiya halqu shine halitta ma ta waqafu alaihi da yake tsayawa gare shi baqa'uhum wanzuwarsu wa yatimmu bihi ma'ashim kuma ya cika da shi rayuwarsu wallati qablaha da wadda a gabaninta li don halittarsu wa ma ba'dahu da abinda abba ya gani shi wa ma'anan lakum ay li ajalikum Allah yayi wannan domin ku واستدل به على أن أصل الأشياء بعد البئسة الإباحة wannan an yi hujja da shiya cewa abinda a asalin abubuwa bayan aiko manzannin Allah asalin komi al'ibaha halacci illa li dalilin hazari sai ya akwai wani dalili na haramtawa amma cewar da Allah ya huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a to wannan ya nuna duk abin da a cikin duniya halal babu abin da haram sai abin da dalili ya ji daka yayi sannan zai haramta saboda haka wannan ya nuna al-aslu fil ashiya al-ibaha abinda asali ga abubuwa to halacci sun mastawa sannan Allah ya daidaitu ƙasa da yayyu nuhi ba da halƙi ardi bayan halitta ƙasa ila sama'i zuwa ga sama ita sama'i ismu jinsin na mubararuhu sama'atu shi an mubararinta fasawa hunna Allah daidaita su الضمير يرجع إلى السماء لأنها في معنى الجمع الآية التي ilaihi. domin ita tana cikin ma'anar jam'i wanda an mai komawa zuwa gare ai sayyara ha kama fi ayatul ukhra Allah ya kasantar da ita game da cikin aya ta daban hunna. Allah ya hukumtar da suwa saba samawatin samai bakwai Allah ya kasantar da su wa huwa alimun Allah masani na bi kulli shay'in Allah ya san abubuwa mujmalan dunkule ɗan masalan da kuma rarrabe abala ta ba ku lura annal qadir ala khalqi ma zukira ibtida'an wanda an mai iko bisa ga halitta abinda an ka ambato daga farko huwa a azamu minkum shine mahi girma gare ku <clears throat> qadirun mai iko na a ala i'aratikum bisa mai da kuwa Waƙila wa hunna a dala hunna. Allah daidaita su masunatun kuma suna abin tsarewa mina a waje gabanin karkata wa hina izin wasu samawati badalu yi tamyizun ka kaule ka mazacin su larabawa hubbahu rasulan don haka ashe kenan Allah ya halitta waɗanga abubuwa amma kuma ya daidaitar da suwa daidaita wadda ta cancanta don haka ashe kenan mai iko bisa ga halittar samai bakwai to ashe mai iko na bisa ga dukkan komi ko masani daga ga dukkan komi wa isa qala rabbuka wa is qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilu fil ardi khalifa قالوا أتجعل فيها من يفتح يفسد فيها ويفسق الدماء ويفسق الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون ka ambata wa in qala rabbuka lokacin da ubangijinka yace lil mala'ikati ga mala'iku kullihim dukkanin su inni ja'ilun ni mai sanya khalifatan khalifa nake fil ardi cikin kasa ya khalifa ni wadda ke za ta wakilce ni fi tanfiza a cikin zartar da akami hukumce hukumce na fiya a cikin kasa huwa adamu alaihi salam shine annabi adamu alaihi salam wani bahu da kuma waɗanda za su zama mamaya gare shi min abna'ihi na ‘ya'yanai min al'ambiya ina annabawa wa warasatin da kuma gadansu li'anna kulla nabi iska khalafahu lahu don kowane ba annabi Allah ya san ya shi wakili fi imaratul ardi a cikin rayar da ƙasa wa siyasatin nasu da kuma shugabancin mutane ya siyasa wal ayatu ita wannan aya ta'adadun li ni'mati li ni'mati ididdigawa na ga ni'ima salisatin ta uku ta ummun nasa wadda ta gami mutane kullum dukan wannan ita an ni'ima ta uku wadda ta haɗa kowa fa inna khalqa adam lalla halitta annabi adam wa ikrami da girin mashi wa tablid wa tabdilihi da girda hibi tashi ala malaikati akan malaiku ne shi ubangiji bi an amarahum bi sujudi lahu Allah ya halitta annabi Adam ya umurci mala'iku su yi ma annabi Adam su juda wannan in'amun ni'ima ta ya ummu wata ta gane zuriya ta huzuri annabi Adam wa izzarhu lil madi mansubun bi uzkur muqaddara aw bima dalla alayhi al ayatu al mutaqaddima mislu wa bada'a Allah ya fara alƙakon ku. izqala shi an ka shahi wal jumlatu hina izin ma'dufatun bi uskur kenan jimla ma'dufiya ta da uskur muqaddara kuna kuna abin nan wal jumlatu hina izin ma'dufatun ala khal khalaqa lakum dakhilatun fi hukmi salati walmala’ikatu shi ko mala’ikatu jam’o ma’alaku alal asali wata’u litanin siljami huwa maƙalubun ma’aluku minal ulukati wahiyar risalatu manzan cike da yana mala'ikata an kai jamu mala'aku jami'ina na mala'iki alal asali wa ta'ul tanisi jam'i wa huwa maqluma an jirkita kina ma'aluku min al ulukati shi ulukati wa hiya risalatu manzanci kenan a ah, fasara yayi ma <laughs> li'annahu rusulullahi ilan nasi don su jikadon Allah na zuwa ga mutane su mala'iku wahum ajsamun latifa jiki na mai tafshi qadaratu ala tashakkuli suna da ikon canza gaba bi ashkali mukhtalifa da kama mabambanciya wa ja'ilu bi ma'anar wato kenan musayyib mai kasantarwa na muta'addin ila maf'ulain wa huma kenan fil ard wa khalifa li'annahu bima'ana istiqbali mu'tamidun ala muznadin ilayhi inji masu malaman balaga wa yajuzu an yakuna bima'ana khalaqa wato kenan khalaqa da ya sama khalafa wal halifatu wane ne a halifa man ya khalifa gairu wanda ke wakiltar wani ne waya nuba manabahu kuma ya tsaya inda inda tashi shi a halifa wal ha'u lil mubalagati to kuma wa aka barar mala'ikatu ma zikira ya ya Allah bartar da mala'iku abinda anka ambato li yasalu wa aka barar mala'ika Allah ya ba mala'iku labari ma zakara abinda ya ambata li yasalu don su yi tambaya an hikimatul istilafi su ce Allah mi a hikimar ka sa wakili bayan gamu fa ya arifu san shi kabla kaunar khalifa daga bayan halifa ya kasance don mi mai don su girma shi wa izharu fadlihi rajihi da kuma bayyana falalati wadda amarin jahiya alama fi min al-mafasidi bisa ga abin da yake ciki ne daga banna su san falalarsa daga abin da ka faruwa na wani abin da lahi kama ya ce. wani ta alimin ibadi kuma an yi haka don a sanar da bayi almushawaratu shawara cikin wani al'amari don haka Allah ce ni zan halittar wato halitta cikin ƙasa wadda za ta mai ne yana faɗa mala'iku wannan an sanar da mu domin mu ma in zama abun ba da shawara qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha yanzu Allah kana sai a cikin ƙasa wanda zai banda cikin ƙasa bil ma'asi da swade swade waya suku dima su zub da jinainai ha su zub da ita bil qatl da kashi arabu zalika mala'iku sun san wannan bi ikhbarin min Allah labari daga Allah au ko kuma talaqqin min lawhi sun sun ɗeba abin daga lauhul mahfuz au qiyasan ala bani jan ko kuma sun sai zaba da qiyasi ga abin da bani jan suka aikata li'anna Allah don Allah lamma khalaqa al-ard lokacin da Allah halicci kasa askana fiha jinna ba waɗanda an ka zama cikin kasa ba aljannu ba yadda ka ga muke haka an kai aljannu su kai nan su kawo nan dirkuwa da ya kai wa askana fi sama'il mala'ika Allah da mala'iku sama sai ta cikin wa ba asa ilayhim da'ifatan min al sai an kade wani yankin mala'iku an ka aiko musu da rato da ta kore su ila al-jazair al-bihar zuwa ga tsibura na koguna war usul jibal sun ko bisa kanun tsauni na duwatsu wa qamu makana sun ga zauna can wa abarhum Allah Allah ba su labari annahu yuridu shi yana murada yana nuhin an yukulifa adam ya wakiltar da annabi adam wa bani da yaya ne fil ardi cikin kasa suka ce ya Allah ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima alhali wa na la nusabbihu alhali ga mu ko mun cuɗanya sina mun cuɗanya bi hamdaka gode maka ai na qulu subhanallahi bihamdihi wa nuqaddisu laka muna tsalake ka nazu kuma na tsalake ka amma la yaliqu bika abinda bai kamata da kai ya Allah fallamu za'ida wal jumlatu halun ai fa a ahqqu bil istikhlaf in dai za a sa wakili Allah mu mun kai cancanta wa alam anna su'alahum ka sani kai mai karatu tambayan mala'iku istikshaf nema a koran yi musu abuta amma hafiya ga abin da ya koyu alaihim gare su fi hikimata a cikin hikimarsa ina misali ka su'alil muta'allimu mu'allimahu kamar tambaya dan makaranta mallamin sa amma ya kasali fi sadari ga abin da ya rikita cikin gaban sa kirjin sa wanda shi ne tambayar malaiku kakka dauka ga ta ka fahimta walai bi itiradan ala Allah malaiku ba gita ma Allah sun kai ba wala da'ana fi bani adam ala al gibati kuma ba ka sun daga dan adam bisa ga suka giba ba a sun ga an yi to ka ai waɗanda su wasu irin wannan wayannan ma'ala su mala'iku sun ɗauku sun ɗaukaka min ayin zunnu bi zalika azzace su da haka wal hafilu annahum ke hikmata tarjihi bani adam alal mala'ikati su sun tambayi hikimar rinjayar da bani adam akan mala'iku masumina waɗanda yake tsararru su a cikin sa wakilci wale za a Allah ta'ala ijmalan don haka Allah karba musu da magana ta dunkule bi qaulihi qala inni a'lamu ma la ta'lamuna a ni na san abin da baku sani ba min al-maslahati na maslaha fi istikhlaf adam a cikin sai annabi adam alaihi salamu khalifa wa anna zurriyatahu fil mu'i wal afi zuriyar annabi adam akwai bawan Allah mai da'a akwai takadari wanda an bai sassaba ma Allah fa yasaru al-adl da haka adalci yake bayana bayanan tsakanin su wal fadl al-khair fi fiku wa fihi bayanu anna hikmata anna al-hikmata taqatali ijada ma ya galiba khairu wannan aya tana nuna hikima samar da abin da ake tsammanin rinjaya alkhairi na yi. ko da akwai shari ciki in dai abu ana samun alkhairi to ko akwai shari ciki to yin abin nan ya hirin jahi fa inna tarka khairan kathir da adal sharr al-qalil sharrun kathir domin barin alkhairi mai yawa don sharri dan kadan to sharri na mai yawa inda alheri ya yawa to a rutse rudai barin alkhairi mai yawa don sharri ɗan kaɗan sharri na mai yawa fakalaka Allahu Adam sai Allah ya halitta annabi adam min al-ard ya ƙasa bi an qababa min ha abadatan Allah ya damka damki min jami alwana ga dukkanin nau'ukanta wa ujjinat an ka ba ta bil mai da ruwa al-muqtaran sun ka so ba wa sawahu Allah daidaita shi wa nafakha fihi ruha Allah Musa mai rai fasara hayyan sai ya koma mai rai musta'addan wanda an ka tana da li idraki wa'il mudrikat domin riskuwa abubuwa waɗanda ake riskuwa min al abubuwan da ake iya fahimta ta hankali wal mahsusat da waɗanda ake iya ji wal mutahayyilat da masu kuro-kurwa wal mawhuma da irin wanda ake iya fahimta wa alhamahu ma'rifata zawatil ashiya Allah ya cusa ma annabi Adam sanin zatin abubuwa wa hawasiha da kuma wanda ake babu wa sama'iha da sunan nakinta wa usulul ilmi tushen ilmi wa qawanin sana'at da kuma dokoki na sana'o'i wa kaifiyati alatiha da kuma haƙiƙanin alolinta kama kala ta'ala kamar yadda Allah madaukakin sarki yace na'am وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين وعلم آدم الله يستند نبي آدم بخلق الإلم ده حلث علمي أددوري وان ديكنا تيلس لهو غريك wato ilimin da zan zai san abubuwa waɗanda yake tilan za gare san su Allah ya sanar da shi al'asama'a sunan ke ya asama al-musammayat sunan ke abubuwa waɗanda ake ambato bi an a jinasar lati allati ha nau'uka wanda ya halicce ta wa allamahu ya sanar da shi an da haza masalan farsun an ka sanar da shi wannan ga misali wa doki na wa haza baqirun wannan kurakumi na wa hakaza haka nan dai wannan kaza na wannan kaza na wannan kaza na haka Allah ya mishi kullaha duk talqas ata hada akushi ko kusai a dan hatal qas'ata ha akushi ko kusai atin da akushi bi kullu lugati da dukkanin yaren duniya duk wa adam ismul adami suna na ajami faɗalabul istiƙaƙi neman istiƙaƙi ga suna adamu fi ciki ne ta asubin kallawa maka wahala ɗaina wannan da 'yan arbiya aka magana sun ma'ara da sannan Allah gitta waɗanga musammayat ga mala'iku wafi da galibar ukala wannan an rijaye da kenan ukala masu hankali Allah ya gita su alal mala'ikati wal ardu izharuka shay ardan zakuwakar abu ka gita shi ka kace gashi nan kwadin ka iya li ta'rifa halahu don ka san halinsa fa qala tafkita lahum ya faɗa don zargi gare su ala ajazihim an amri da khilafati ga al'amari khilafanci wa inna tasarrufa wa tadbiri wa iqamati al-adli qabla taqiqi ma'rifa mahalu don wato tasarrufi da tadbiri shirya abu da tsaye da adalci gabanin hakikanin sanin abu ko an ce ana yi ne ƙarya na mahalu ƙarya to Allah ce an bi'uni ku bani labari bi asma'i ha'ula'il musammayat da sunayen waɗanga abubuwa na ambatu amma in kuntum sadiqina annakum haqu in kun zan kun cancan ku abin nan masu gaskiya kuke cewa kun cancanta istikhlabi domin da wakilci a sa ku halifa la izmatukum don kuna tsararu to ku ban labari wasu lawon sa su ko wakilci la ya bil hakimi ba ya cancanta ga shi hakimi shi ubangiji wa haza wa illam yasruhu bi ko ba su bayyana da shi ba huwa lazima maqalim shine lazim maganar su wa jawabu da dalla alaihi ma qablahu qalu قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قالوا سكت إيترافا بالأجل هرشي دكاتاوا والقصور تكيتاوا وإعلاما بأن سؤالهم استفسار da kuma sanarwa cewa tambayar su ta neman bayani ta la'atiralin ba gittawa ba ƙoƙar ba na lahun ma hafi alayhim kuma abin da ya ɓoye gare su ya bayyana min in sa fi ikon mutum wal hikimata da hikima sun su lafi a cikin zashi halifa wa izharil shukrin na'amahi da kuma bayyana godiya ga ma a asara lahum ga abin da ya bayyana gare su Waka shafa ya kashafa ya lahun gare su atul adabi da kuma tsarewar ladabi bi tahwilil ilm da juya ilimi kullahu dukkanin ilaihi zuwa ga Allah Ƙalu suka ce su subhanaka tsalki ya tabbatan matan zai halaka an itirafi Allah tsalki ya tabbatan maka gabarin gitta maka nusiba alal mazdari bi fi'lin wajibul hasfi wala yakadu yusamar illa mudahan la ilma lana Allah babu ilimi gare mu illa ma allamtana iyahu sai abin da ka sanar da mu walaysa fihi ilmun asma kuma wannan bai ciki ilimin waɗanga sunan naki da an ka ambata wa ma fi mahallin rafi'i badalun min mawdi'i la ilma wal ilm bi ma'ana ma'lum innaka anta takidun lil kafi innaka anta lalle kai ubangiji kai al'alimu kai ne masani gairi mu'allamin Allah kai ne masani wanda ba sanar ba hakimin Allah kai ne mai hikima fi ma qada ga abin nan da ya kumta allazi la ya kharju wanda bai hita la ya kharju shay'un wanda kuma bai hita ilmi ga sanin sa wa hikimati da hikimarsa Allah shine mai ilimin da ba a karantawa shine mai hukuncin da babu abin da ke ta ga sanin Allah qala ya adam an saurari tafsirin alkur'ani mai girma daga bakin asha abdurrahman isa jega allah ya saka malam da ainihin alkhairinsa kamin gabatar da wanda zai yi addu'a insha Allahu